بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين ولا أئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'anin tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fodo ya ta gama da wallahu bi rahmatu mun kwana a cikin suratul baqara shahi na ɗari da biyar. a daidai da inda Allah maɗaukin sarki kike cewa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi بالله من الشيطان الرجيم ma barhana ta'ala lokacin da Allah madaukakin sarki yayi dalili ala qudratihi ala ihya'i ala al-ihya'i Allah ya yi dalili akan ikonsa akan rayarwa hassa ala al-infaqi sai Allah ya kwadaitar akan ciyarwa fi sabilihi don hanyarsa wa a'lama annahu yusibu alaihi ajran azima kuma Allah ya sanar yana ba da lada babba babba akan ciyarwa huwa qadirun alaihi Allah na da iko akan ba da ladan faqala masalu misalin sifar ciyarwa allazina yunfiquna amwalahum waɗannan da suke cicciye da dukiyoyinsu fi sabilillahi don ɗaga kalmar ubangiji ma'ana don ɗa'a wa Allah kamar sale habbatin kamar misalin ƙwayata ta wani iri na abinci au ko kuma mislahun misalin su ka ba zira habbatin kamar misalin wanda ya shuka kwaya an batat sab'a sanabila wannan kwaya sai ta hidda zangarku guda bakwai bi an ta ta hidda saƙan ƙwabri ya ta sha'abu wanda yana rarrahantuwa min gare shi sabu shi'abin wato reshe bakwai le kulli wahidatin kowane reshe sumbula yana da zangarniya shekana yace wa haza ya ƙau fi wannan yana aukuwa ga geru. shi mawazo ya ɗaya ba gaba gidan taki wa zurra yana aukuwa gadawa kasiran da yawa fi mawala ɗaye ba ga bagire mai taki wa in ƙalla ko da yake ya karanta filburi ga alkama shi mallam manoni na ba ta haihuwa wa na hauyi da mutane kama da shi wa abbara bisa nabila duna sumbulati bai ce sun bulati ba liya dole alal kasarati dan ya gwadi bisa ga lokaci gudana ba bi ma'ana listimal kullu sunbulatin ala mi'ati habati don ya gwada kowace zangarniya tana da kwaya ɗari kama ƙala fi kulli sunbulatin mi'atu habba kowace zangarniya tana da kwaya ɗari au aksara in zangarniya ta yi kwaya ɗari ba ta yi ido ba duban bani aka magana faka zalika na faƙatin haka nan na ƙoƙinsu su da abu ila sab'i mi'atin ana linka ta har zuwa ɗari bakwai sab'i mi'atin da ishin wallahu yudha'ifu Allah yana lillinkawa aksara min zalika liman yasha ga wanda ya so la li kulli munfiqin ba duk wanda ya ciyar aka ba ba Allah yana bayarwa ga wanda ya so don mi litafawuti domin gwaggwabciyar ahwali halayen munfiki na ciyarwa wal munfika da ciyarwa mata Allah na linkawa da hasabi daidai da kuwatul yaqini ƙarfin yaqini mutum Allah ka ba shi sakamako wal ikhlasi da kuma ya aiki da farfartawa wa bi hasabil awqati kuma Allah na lenkawa da daidai da lokuta wanda ya ci da dukiya yanzu ga bayan Allah yahi wanda ya ci suwa lokacin baya da zana cikin wadata lokacin matsaki lokacin matsi to sannan aka son a ba bayan Allah abu kuma a ba su mai gwabi an yi samun lada mai yawa babba babba wa sadaqat da kuma halayen sadaqoki wallahu wasi'un Allah mai yawaitun fadalahu fallataina alimu Allah masanina man yastahiqul mudha'afa ga wanda ya cancanci alinka mishi a'a bin yati da niyyarsa wa nazala aya gaba ta ji da filmun fiqina fi da'atin lakin Gama mahuciyarwa don wa Allah da'a kamar wa ka Usman bin Affana shi ga zawata tabuka Usman dan Affana ya tiyar lokacin yakin tabuka bi alifi ba'irin raqumi dubu bi aqata bi hawa akalatiha da kuma kayanta waɗanda ake ɗaukar nauyi da su da kuma sirdanta wa alfu dinar kuma ba da dinari dubu wato an daɗe da masu kuɗi masu wa Allah raƙumi dubu sannan ya ba da dinari dubu kai dinari dubu kan sanya wasu yanzu eh ma dinari an ka ce dinari abinda an lissabi na shi dinari 20 su a miliyan ɗaya da wani abu 20 zai ku tari sanyi wa abdurrahman bin aufin shi ma abdurrahman dan auf ya ciyar bi arba'ati alafi dirhamin dirhami dubu hudu dirhami dubu hudu ya ba da rubu'in na sai dan usman to ga tana Allah zai yi fukuna allazina yunfiquna amwal

allazina yunfiquna waɗannan da suke ciciyar da amwalahum su fi sabilillah don daga kalma Allah sun ba da dukiya don addinin Allah shi yi gaba sun mala'iku bi una ma an faƙo manna sannan ba su bi ma abin da sun kaciyar goli alal mulfuki alai bisa wanda sun kaciyar ba ba'adu bayan haka alminatu gori bi qaulihi ai kai wane kada hasantu ilaihi na kyautata zuwa ga wani wajabartu halahu na dora halinsa fi kaza ga kaza masalan yaya muka ga wane yanzu kan ga yana rashe rashe ce ai ni ni mai wannan hanya kai kai mai wannan hanya kai koyi ma kai da kai faɗi wa kaya mai to kai wani ma in ba don da ba aida da ƙarya kake walla wala aza kuma bai biyan ma abin da yake ciyarwa ba cutarwa azan cutarwa lahu garai da zikiri zalika ila ma la yuhibbu da ambaton wannan ga wanda bai son ya ambata abinda bai so kufu tsayuwa ta alai bisa gare shi wata dawul da gwada wato rinjaya alaihi a kansa bi ru'yatul fadl da ganin hihi ko bi sabil ada don ya ba shi abu ya baya abu amma sun yake duye biyu ta ga sai ya ki gaishe ka hmm. to waɗanda ba su yi aka ba lahum ajruhum suna da ladarsu sawabu sakamakon infaƙin ciro su inda rabin gon ubangijinsu لم يدخل الفاء هنا في خبر الموصول إعلاما بأن الأجر بفضل الله don a gwada lada ana samunta da alkhairin ubangiji labil a amali au ko kuma li'ihami bi annahum ahlan lidhalika sun cancanci haka wa illan yaf'alu ko da su aikata ba fa kaifa idza fa'alu to sun aikata alkiyama ta yi wala khawfun alaihim ba tsoro gare su min fa'itin ga abin da kurci wala hum yahzanuna ala mutaraqqin kun ba su damuwa da suka abin da suke jira wa fil ayat cikin wannan aya ta haziru an alqawadih fil infaqi akwai tsoratarwa ga barin soke-soke wajen ciyarwa a su ta basuwa abin ya kare Allah sauƙaƙe to kai wanda adda abinda za ka ba suwa ga abinda an ka ce kai kuma wanda ba ka da abinda za ka ba suwa ka yi addu'a kakkasunci wanda ya bai kai kuma wanda adda abinda za ka ba suwa amma kuma ka ɗumi ya mai yawa to ci gaba

ma'aruf zance na alkhairi kalamun hasanin magana mai kyau wa raddin da raddi ala ala sa'ili akan maroki jamilin kyaukyawa mutum yanzu yana neman ka ka ba shi gudunmuwa ko ka taimake shi ka ce mai wani abin nan babu shi yanzu amma ka yankuni yanzu ana baka ko kuma wani abin da a garan ban iya ba kowa shi yanzu amma ka yi hankuri in Allah ya ƙara min zan yi ma abin da ya kamata ko kuwa ne hankuri jama'a muna tare da ku ko kuma ya zo ya roƙe ka kana da baka bashi ba amma baka watsa shi ga mutane ba wa magazaratun da toyan asiri lahu gare shi filhafati ga wasu mutane ke babu filhasati ga wasu mutane ke babu domin wani yana iya lababuwa cikin duhu ya roƙa don bai iya roƙo gaban jama'a au ko kuma magafirtun gabara min Allah daga Allah da sababin raddil jamili da sababin maisuwa mai kyau ka kwam da shi amma kwamsuwa mai kyau khairu yi min sadaqatin daga ka bahi sadaqa amma ya taba'uha aza wahalwa ta biyo baya ka bahi sadaka amma wahalarwa ta biyo baya wallahi kuma baka bashi baka yarda ne kyau gare shi ko ka hankurtar da shi khabaru anhuma wa inna ma sakha al-ibtida'u bin nakira liktisasiha bis sifa wa katafa bil adali dilalati ala qarinati ya isu da aza wahalarwa kun saba da shi ana ce mai cuta saboda dalala akan karina wa inna ma khassa alal infaq Allah ya kwadaitar akan ciyarwa ne nalu lubihi zulfa don samu da ciyarwa nan gwa matsa ga Allah wala ya bagi bai kamata an yubdil aqata ciyarwa bil manni da gori wal aza da wahalarwa halimun Allah mai jibiri da bitahir al-uqubati da jinkirin azaba anil man ga wanda ya ba wani abu amma ya kuma yana mai gori walmuzi da mai wahalarwa wa fi hadisi muslim ya zo cikin hadisin muslim an abi zarri anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce salasatun mutum uku la yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyamati Allah bai ko kallon raba gare su ranar alkiyama wala yuzakim Allah bai tsalkake su walahum azabun alimu suna da azaba mai radadi mai cin jiki mai zara fata na farko alman bi sadaqati me gori da sadaqarsa ya ba ce ai abin da ka gani gari ai ni ba shi wato in ba a taimaka ma irin waɗannan mutane wahala suka ai ka zan kai don ka gane shi nan ko gobe da ba shi bidai to Allah min hwano ga magana saboda Allah min hwano ga magana ba ka bari ni da wahala sai don ni za ka yin gudunmuwa ka waɗa ba wani kai ni in ka wada ba wannan ni zai ma wal muzbilu izarahu da mai sako gamto ne har kasa in zai wando sai shi guran kato har kasa yana jan kasa biyu kwashi kashin hanya haka na tabbu haka na riga izaratul mu'min ila an safi ila an safi qasadai ba a san mutun shi wando shi kai har kasa amma babu lahiya kai ga idan sau amma ya kai ƙasa to ba ɗabi'a ƙwarai ta ba wal munfiqu silatahu bil khalif al kaziba da wanda ya kai kaya sai zuwa kasuwa bai sai ba sai da sha billahi lazim ka ga irin nan zuwa gada a gani ba komi ba wallahi ka za shi ke wallahi duk mai yin ta wani sai da kaya buna ci shi bisa ba ka iya sai da abinka sai ka wasa da sunan Allah ya zan ɗabi'a fayo intaha wa kataba bil ayati wal hadisi wa'ida ya isu da aya da hadisi liqati ala zalika bisa ga wannan Allah saukake me kace Allah sai idu wanda yace yabo awo da wanda ya kasance ya yi kuwa a mutum hanya eh amma sai Allah ya dauka wanda ya wa hanya awo Mm. Mm. Ah. babu komi da ya ji daɗi mm. ya gaba ya ayyu hazzabina amadu la kulkinu sadaqatikum bil manni wal azakan ladhi

sun ma'akada zalika ayyadan bi ƙaulihi ya ayyuhan lazina amanu Allah ya kira masu imani ya ku waɗanda imani ya raɗi jininsu da jijiyarsu da ƙashinsu da naman jikinsu ya kurɗa cikin zuciya la tubdilu sadaqatikum kaf ku bata ladaddakin sadaqokin ku ai na ladaddakin su bil manni da goyi wal azada tutarwa da an tu'addi da an yu'addi ila adamil qabul ya bayar zuwa garshen karba wurin ubangiji ibe sayyatu la tubdilul hasanata ibdala don sayi'a ba ta bata hasana batawa amma tana kangi a kulada don Allah ku bari don kallar da ku taɓaci ina misalin mai ciyarwa amma yana goli yadda Allah zai bata abin da yayi kallazi ay ka ibdali nabqatil lazi kamar batin ciyarwa wannan falkafu fi ma'allin nazbi alal al-mazdari aw taqdiri kalmu kalmu nafiqul ladhi fanasabaha ala alal hali ai mu ay mumathalaini allazi yunfiqu malahu kamar wannan da ke ciciyar da dukiyar sare a'an nasu don ɗai a gani a yaba mura'iyan lahu yana mai yi domin idanun jama'a halin amma maf'ulin lahu amma cikin ciyarwar wala yu'minu billahi bai imani da Allah wurin dalilin ciyarwa bal zalika la lubu in faqihi ridallahi wanda bai yarda Allah na ba da sakamako ba a ranar alkiyama don haka in zai ciyarwa bai ciyarwa domin yarda Allah ya ba ya sakamako ranar alkiyama sai dai ya ciyar don a ce mai hoɗan da ƙoƙari a ba iyaka iyakaka kenan bai yi imani da Allah ba wal yawmil akhir bai imani da ranar karshe ba la yarju dan maha sawaban sakamako fi ciki Shibbi alman an kamanta mai goli wal da mai cutarwa da fi'ilil munafiki da aikin munafiki takaziran min irtikabi don a tsorata da shi kashe irin wannan aiki wa khassan ala istinabi da kwadaitar da shi akan nisanta wannan aiki wa masaluhu misali ne al mura'i mai riya fi infaqi wurin ciyarwarsa allazi la yantafi bihi abinda bai amfani da shi ya ka masali ne kan misalin walalan kankara dutse a malasa mai samdi wanda yake turabun ƙasa a laye ta tabbata bisa gari shi a samu falalan kankara irin wanga aya a kai a aza shi sunkuye a daɗe shi da rairai Ba saba sabahu wabilun dare shi a ta ruwa na ce gobe in ka daka a kasa na wadanka an ka zuba ta matsarin ruwa shadidun masu tsanani azimul kadare masu yawan iya abinda ke jida na su manya na fata raka hu salda sai ba shi haƙo salba haƙo a mallasa mai sam'i lashe alaiba kun gari mai tura mai tura wanga abu masalun misali na da rabahu Allah wanda Allah ya sanya shi ne na bakatil munafiki ga nabkan nan na munafiki murai mai riya walman da kuma mai goyi walmu'minul man da mumini mai goyi almuzi mai cutarwa bi ma zikir ga abin da an ka ambata baka zalika haka nan tabdul a'malu ha'ula'i ayyukan waɗanga mutane tana ɓaci la ya ƙadiruna ala wujidani sawabin ba su da ikon samun sakamako Allah kya ce la ya ƙadiruna ala shai'in min makasar duk abin gada sun kai ba su da ikon samun komai ciki duk abin da ya ce gaban za Allah abin da sun kai aikata fi duniya la yajiduna lahu sawaban fil akhirati ba su samun sakamako gare ranar alkiyama kama la yujiru ala sufwani shay'un min turab kamar yadda ka san in sahiya ta waye ba a samun komi ga wannan walalan kankara na turda haka nan ba a samun komi nan wallahu la ya'dil qaumal kafirin Allah bai shirye da mutanen da ya kaddara musu ta da kahirci jama'a damir lil ladhi yunfiqu bi itibari al ma'ana li anna al murad bihi al jins aw jam'un kama fi qawli wa inna allazi hana bi faljin dima'uhum humul qawmu kullul qawmi ya ummu khalidi kaga hada lamiri ko to shi na yi titaji akan arbiya ba ka abin da ma karanta ba wa fi akhir al-ayati ta'arilun karshen aya ga akwai jirwayi bi anna riya lalle riya wal manu da gori wal azutarwa alal infaqi min sifatil kufari wannan jirwayi na wanda ke ci da abin da yake ciyarwa amma yana gori wanda ke ci da abin da yake ciyarwa amma shi na tuta ma wanda ya ciyar to ɗabi'un nan irin ɗabi'un kahirai na yajibu alal musulmi istinaba ya waje ga musulmi ya nisance ta irin wannan ɗabi'a ba ta da kyau na'am cigaba.

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يجدها وابل فضل والله بما تعملون بصير ثم أقبع مرائي bi الدهم سنة أنك ذو an kai ta aqibi ga su masu riya da kishiyarsu faƙala matsala na faƙatin lazina yin fi ƙuna amwalahum misalin irin ciyarwa waɗanda ke ci da dukiyoyinsu ibtiga a don neman ɗalaba neman mardatin lahiyar da Allah wata zbita mai amfusin da kuma tabbatar da abin da sun yi don Allah daga kansu ay ta haqiqan lisawabi alaihi bi khilafil munafiqina sawabanin munafiqai allazina layar juna wanda ba su dan manin samun sakamako li'an karihim don musun sulahu ga sakamakon wa min al-ibtida'iyya ai tasbitan nashi'an min inda anfusihim tabbatarwa wadda an mai faruwa daga kansu au tab'idiyya ay tasbitan ba'du anfusihim tabbatarwa ta sashen kansu alal imani don mi wato Allah ya halici dan adam ya halici dukiya ya rata ya ta ga zuciyar dan adam fa innal mala shaqiqu ruhi dukiya da rai uwarsu dai uman su dai wa man bazalahu liwajhi llahi duk wanda ya bayar da ita domin Allah sabata abu nafsihi ya tabbatar da sashen kansa wa man bazala maluhu wa ruhu sabbata kullaha wanda ya bada dukiya ya bada rai to ya tabbatar da ran duka amma in mutum na iya bada dukiya ai aikin addini amma bai kawo jiki ne to ya bada rabi babu tasbitan amma in ya ba da dukiya kuma ka jiki ne an kai ya ba su a duk wai tafsirin ga qalahu bai dawi wal ma'ana mithlu lumuwi misalin ƙaruwan nafaqati haula inda Allah ciyarwa waɗanga wurin Allah to ka masali samaratin jannati kan misalin yayan itacen wani lambuna bustan gona bi rabatin da tudu bi dammin ra'ilil jumhuri wata yalin na amirin wa asin makanan murtafi bagire madaukaki yasiran kasifan kasifa turab gashi wuri na ba mai yawa kware ba amma mai yawan turbaya mustawin wanda ya daidaita li'anna shajara domin icce fiya cikinta ko mu ce bushiya ko ba ka cewa ba azka ya yi kyau ya yi ɗaukakuwa wa hasana ya yi kyau la'annahu la ya aluhul ma domin duk an kai malali ruwa ba su shi wala ya alu anil ma kuma shi bai ɗaukaka daga ruwa an kai ruwa za su amfani shi wa min nazamin khalil imamin nahawi akwai daga nazmi na imamu halilu binu ahmadu farahidi imamin nahawi wanda a shugaban malaman nahawu duddudud yamdau yana yaban busanan gona a laraba wata akan tudu tarafa an yadda amaki wa fahadat an ilma adishi wasu ganar bisu ha gona na shi ka yabo amma cikin arabiya don a hidda abubuwan da a cikin arabiya don haka sai kutsa ya bai kun san nan tafsiri ma karatu wa na hau ba don haka a saba hawa bilun sai mamakon ruwa ya same ta fatat sai tabbada a adat tabbada ukula haci makatta ثمرها ايانتا بسكون الكافي لنافع ne كثير وابي عمرو وبضمها لابن عامر والكوفيون ضعفين linkin abin da yake ‘ya'ya biyu, misilai masu zuru gaira misilai misali biyu na abin da watan take ‘ya'ya. Haka ya samu ku? Misilai kamar wancan nan. Da ka ce haja an ka ce muku khasa au mislu ma yadullu biha ko ko misali abin da ake tammaha gare ta wa dhifu al mislu wa qila arba'atu amsalha ta ba da aya misalin ta hudu wana saba wana sabahu ala al hali au mudafan to ita wannan gonan da aka ce tana bi robotin fa in lam yusibha wabilun in ma makon ruwa bai same ta ba faɗallun yayyahi matsarun hafif ruwa waɗanda an ba sauƙi ai sagirul kaɗari mai ‘yan na raza-raza yayyahi ya kafi ya yana isa ta littafi'a don ɗaukakuwarta alma'ana tusmiru tana ‘ya'ya su tana ƙawata kasarar matsaruwa sun yawaita auƙalla faka zalika na man zikira haka nan ciyarwa waɗanda mun ka ambata tasku inda Allah tana da duwa wurin Allah kasurat ta yawaita au kalla ta karamta in dai mutum da imani ya bayar to wallahi Allah zai kama dinga daɗata har ranar da an kai tashin alkiyama wallahu basirun bima ta'malu Allah mai gani na ga da kuke aikatawa yara amalukum Allah na ganin ayyukanku ala ikisari bisa gaiwatawa wa ikilalin da karamtawa wa ya'lamu niyyatukum Allah ya niyyatukum Allah ya san niyoyinku fi a ciki min riya'in yana kakai wa ikhlasin ku kai don Allah jazi jazikum bi Allah na saka muku dashi kai wa fihi taziru wallahi na akwai akwai tsoratarwa anir riya'i wal man wal azab akwai tsoratarwa ga barin goli da cutarwa wa targibun fil ikhlasi akwai kwadaitarwa akan mutunci don Allah Allah ka babu ikon yi donka aya waddu أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون والله جماعة قوة أبدا يقولون الله ba ya gama yanzu a cikin ayan nan misalin da Allah ya yi ya kamata ɗan adam hawa hawaye su zumo mai yanzu jama'a misalin mai ci da dukiyarsa ba don Allah ba don riya misalin mai yin aiki ba don Allah ba don riya ko don wata manufa to abinda an misali ne ana ganin yayi aiki ana ganin yayi aiki ana ganin ya tattara lada amma sai alkiyama ta tsaya a sai babu komi hukunci ne shiga wuta to shi na Allah ya misali cikin waga aya kamar dottiben da ya tashi har Allah ya sa ya kai shekara saba'in bai haihu ba amma cikin wannan hali sai Allah ba shi yar kanana kuma bai da kowa wani magayi shi sai yin yaran ga amma Allah ya sa ya dasa gona ya yi tanadinta duk abin da suke ci maka suke ci cikin gona na ana samu kullum gona na ana samun intaji wanda ake zakkuwa a sayar a yi lura har a raga ga yaran ga daga ɗan shekara biyar sai ɗan shekara bakwai shi ko ƙarfi ya ƙage sai ya yaso bakin garka ya zauna an zo an zauna a yi hira ana cikin haka sai Allah ya kawo mu gonan ga gobara ta guguwar wuta gonan ga ya bai da mai taimaka mai bai da mai agaza mai gashi ga yara jama'a da tuji na zai sakai ne wallahi haka aikin wanda ya ba don Allah bai kira na alkiyama sai lokacin da yake da bukata da abin nan sai iska babu shi wannan shi awa ga aya da an hakarta shin aya waddu yuhibbu ahadukum dayanku ku na son alhamzatu fihi lil inkari muttasilun bi qawli ya ayyuhal ladzina amanu la tudhi'u sadaqatukum bil manni wal adha yanzu ɗayan ku son an takuna lahu jannatu ya zaina da gona Musanun lambu wanda ake samun kayan marmari kowane iri min nakhilin na da binnai wa anabin da inabo ba ga mangwaro ga kashuna ga gwaddan masar ga duk sauran abin da ake so sahu ma zikiri awwalan an ka ambaci dabino an ka ambaci inabi Allah ya keɓance su da ambato ba su da cikin gona ba li sharhi ma don ɗaukaka su wa kasarata yawan manafi ma amfani su tajarimin ta ta al-anharu cikin gonan nan duk wani irin korama da ake so akwai tana gudana sun ma zakara sannan ambata an na fiha kullu samarati Allah ya ambata cewa cikin gonan nan akwai dukkan ya itace da kaulihi lahu fiha rizqun aw samaratun min kulli samarat Allah ya ambata cewa yana da abinci cikin gonan nan na dukkan ƴaƴan itace sifatul lil mubtara mahdhuhun qa'imatun maqamahu aw min za'ida ala ra'ayil afash yajuzu ziyaratuha fi izati wa yajuzu an yakuna al muradu bi samarat al manati lahu fiha kullul manafi duk amfanin da ake so cikin gona na akwai amma wa kada sabu hulke babu tsuwa ya samai don tibe mai gona amma yanta tsuwa ya same shi ƙasa sun yi rauni fada ufa ya raunana ana da kasabi ko kasuwanci bai yi nan da gona ga ɗaya dogara wala hu zurriyatu yana da 'ya'ya du'afa masu rauni a wala da sigar yara yan kanana kanana la ya kadiru ala shay ko do ko min tawo ba yawa la ya kadiru ala shay to ko min ta kawo min ba su yawa, shi an ma'ana a saba ha isau sai gonan ga guguwa ta same ta rihun iska shadidu mai tsanani ta sadiru ta kewaye ga gonan ga da sake kewaye ƙasa sun matasau sannan iskan ga ya na hau sama ya wajen sama ka mudin kamar wani irin gimshiki a yi adafinsa ala a sabon kibau fi cikin wannan iska na guguwa naro akwai wuta fa hata da ƙai sai gona ga ta ƙone ta ƙorushe duka kurmumus. fa faƙa da ha a hajji ma kana ilaiha ya rasa gona lokacin da yake bashi bukata da gona waka mura'i waka mura'i haka nan mai riya walman da mai goji kullun ya adamu naf'a sadaqati kowanne zai rasa sakamakon sadaqar sabil akhirati a hujuma kana ilaiha lokacin da ya kai yana da bukata ya to ya taso ma ubangiji yana yana ganin yayo aiki za a shiga da shi aljanna sai ake sakamakon kauta wallahi wuta kai wa ai mai abbas an samu da abdullahi dan abbas misalul liman amila da'at wannan fa misali na ga wanda aikata aikin da'a sun ba ba sallahu sun ba ba sallahu shaytan sannan Allah ya ingizo mai shaytan fa amila bil ma'asi yayi aiki da sabon Allah hatta a haraka a malu hat dalilin haɗuwatar shi ɗaya ya ƙuna aiki ne Allah ya sauƙaƙa wa ƙalal bai dawi an ma'awon bihi ya kamanta su da shi man jala bi sirrihi fi alil malakut wanda ya yi yawata da sirrinsa a cikin alamul malakut ma'anil arwa shi da alamul malakut wata raƙa bi fikirhi ya taka da tunane nai ila janibul jabarut janibul jabarut alimul mulk kasama wati wal ard shine alimul mulk Allah sauƙaƙe summa nakasa sannan ya dawo ala aqibai akan dugadugansa ila alamu dur wal tabata ila masu wal ya juya zuwa ga abin da ba gaskiya ba waje ala sa'ihu an mansura Allah ya sanya aikin sa kura abin shekewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan adam kana cikin matsala wallahi kowa bai hatara bai na cikin matsala kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkaruna ko yayi ku tunani wa ta'tabiru ku zo bi hada ita wata taribu na mayu wuri ku ku nisanci abin da ke gadan muku an nadama da na sani wa an ibn abbas an samu hadisi ga abdullahi dan abbas tatafakkaruna fi zawali duniya wallahi ku tunani akan gushewar duniya wa iqbal al-akhirah da fuskantar lahira ci gaba على شي شي ملاحظ